Hausawa Top TV tashar al'umma. Nan da kwana bakwai za mu magance matsalar kuɗi a Najeriya irin yadda 'yan Najeriya ke cikin wahala a yanzu saboda canjin kuɗi. Maganar shugaban ƙasa muhammad Buhari a yanzu ta janyo cece-kuce. Masu saurare ku gyara zama domin jin kalaman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari inda yake cewa nan da kwana bakwai 'yan Najeriya su yi haƙuri. zai magance matsalar rashin kuɗi da ake ciki kai da kuɗinka a banki amma sun gagara ka kashe su saboda dai wannan canjin kuɗi da ake ciki ga cikakken rahoton masu saurare kamar yadda kuka sani dai ƙasar najeriya ta tsinci kanta a cikin wani hali sakamakon wannan canjin kuɗi da shugaban ƙasa muhammadu buhari da godwin emefe suka ɗauko wanda a yanzu za ka samu mutum da kuɗinsa a banki ba zai iya cirewa ya kashe ba, babu sababbin babu tsofaffin inda ko me kake so ka siya a cikin wahala ba zai yiwu ba idan mutum ya ce ka bashi cash ba inda za ka je ka samu walau banki walau wajen masu pos haka zalika idan mutum ya ce ka masa transfer transfer ma babu isasshen network ɗin da za ka yi transfer ya isa gurin wanda zai je. wannan lamari ya jefa 'yan najeriya cikin wani halin ni a halin da ake ciki wannan lamari ne ya janyo shugaban ƙasa muhammadu buhari ya fito ya wata sanarwa cewa a yi haƙuri 'yan najeriya nan da kwana bakwai zai magance wannan matsala shugaban najeriya janar muhammadu buhari ya buƙaci 'yan ƙasar nan da su ba shi kwana bakwai kacal domin shawo kan matsalolin kuɗi da suke tsawaita wato suka kawo tasgaro a ƙasar nan ta Najeriya. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bayyana haka ne a wani taro da ya yi da ƙungiyar gwamnonin jam'iyyar APC waɗanda suka je fadar shugaban ƙasar domin neman mafita kan ƙarancin kuɗi wato da ake fama da shi waɗanda suka ce hakan na barazana kan ayyukan alkhairi da gwamnati ta saba yi. A wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban kasar Malam Garba Shehu ya fitar. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce sauya fasalin kuɗi da aka yi zai haɓaka tattalin arzikin ƙasar nan da kuma samar da wato tagomashi na tsawon lokaci ga ƙasar nan. Haka kuma shugaba Muhammadu Buhari ya nuna damuwarsa kan lamuran wasu wato bankuna a ƙasar inda ya ce kansu kaɗai wato suka sani kuma a cewarsa ko shekara guda aka ƙara matsalolin da da zarar ba za su gushe ba. Haka bai rasa nasaba da kalaman gwamnan Kaduna ba 'yan rufa'i da ya yi a wata hira da BBC inda ya ce akwai wani gwamna daga cikin gwamnonin ƙasar nan da ya samu sabbin kuɗi har naira miliyan 500. Da alamu an tashi baram-baram a taron gwamnonin APC da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. A cikin wannan batu babu shakka dai na batun cewa da wato gwamnonin suka yi ana neman kada Tinubu saboda dai batun canjin kuɗi da rashin wato karancin mai da aka samu a Najeriya. Jim kaɗan bayan kammala taron tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da gwamnonin APC sai waɗanda daga cikinsu suka fito fuskarsu wato murtike waɗansu kuma wato suna gunaguni wanda hakan ke nuna cewa ba su ji daɗin taron da suka yi da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba. Galibin su gwamnonin sun fito kamar wato babu sukuni a tattare da su inda ɗaya daga cikin gwamnonin ya shaidawa jaridar BBC a asirce cewar ba a cimma abin da ake so a cimma ba a wurin taron shi ya sanya haka. Bayan kammala taron gwamnan Kaduna Malam Nasiru 'Yar rufai ya shaida cewa wato sun nuna wa shugaba Muhammadu Buhari rashin dacewar ɗaukar irin wannan mataki a daidai irin wannan lokaci tare da kira a gare shi da ya ƙara duba lamarin kan batun nan da ake yi na canjin kuɗi da dai wato wannan matsin lamba na mai wanda ka iya kawo masu tasgaro a zaɓe mai zuwa kuma sakamakon ga zaɓe ya karatu. Mun ga cewa Babban Bankin Najeriya da Ma'aikatar Buga Kuɗi ba su shaida wa shugaban ƙasar wato gaskiyar abin da ke faruwa ba. Na farko kuɗin da suka karɓa daga al'umma a yanzu an gaya mana kamar naira tiriliyan biyu ne da 'yan kai, amma sababbin kuɗi da suka buga biliyan 300 ne, saboda haka ya za a karɓi kuɗi irin wannan a buga naira biliyan 300, in ji Gwamna el Wannan dai ita ce tirka-tirkar da take aukuwa a yanzu tsakanin wato gwamnatin ta APC da mabiyanta musamman ma gwamnoni. Ga kuma 'yan ƙasar Najeriya su ma suna ta kokawa suna tofa albarkacin bakinsu a kan wannan matsala da ake ciki. Dama dai idan irin wannan abu ya auku ba manya ne suke ji ba, ba masu kuɗi ne suke ji ba. talakawa ne kawai abin yake zuwa ya dira a su ya masu wato tasgaro a halin da ake ciki dai al'umma a yanzu na ta kokawa gami da nuna cewa tsarin da aka ɗauko tabbas ba a yi la'akari da yadda talakawa suke ciki ba domin da an yi la'akari da buƙatar talakawa da kuma irin yadda tsarin zai sanya su a wahala da ba a ɗauko wannan tsari ba a tsari canjin kuɗi idan an yi shi ba a takaice lokacin da za a ce an daina karɓar tsohon, za a bar su ne har wato wannan tsofaffin su ɓace. Babban abin da ke ciwa talaka tuwo a ƙwarya a halin yanzu a Najeriya a kowace faɗin jiha shine kai da kuɗin ka yana banki babu dama ka cira. Idan ka samu ma wato za ka cira wajen mai POS bai fiye baka dubu ɗaya dubu biyu ba, kai kuma uzurinka ya kai na dubu biyar ma zuwa shida babu dama ka samu. sai ka zagaya zuwa POS ya fi bakwai baka samu ko naira biyar a wajensu ba. Haka zalika idan ka je banki ba za ka iya cira ba saboda turmutsutsun al'umma da yake fakana kowa na so ya cira kuma shi kansa kan ATM ɗin bai fiye baka dubu ashirin ba. Wannan dai ita ce babbar matsala da ke addabar Najeriya a halin yanzu, inda 'yan ƙasa ke kokawa game da nuna cewa idan ma misali ana so ne tsofaffin su ɓata to me zai hana a wadatar da sababbi domin kowa ya amfani to sababbin ma babu su ballantana ma ka je ka sira kuma hakan ga, ga abubuwan da ke faruwa su ma masu pos din idan sun samu sababbin kuɗin suna zuwa ne suna ƙari kai kuɗin ma kamar sai da shi suke duk da irin kiraye-kiraye da malaman najeriya suke yi a masallatai da wade wajen azinsu a kan cewar a kula da sai da kuɗi domin wato kuɗin nan riba ce ake cinta wanda babu shakka da irin wannan abubuwa da suke faruwa babu daɗin ji su kuwa gwamnonin apc sun fito ne suna nuna shugaban ƙasa muhammadu buhari tsarin da aka ɗauko ba tsari ne mai kyau ba duk da dai ba masala al'umma suka kalla ba sun ɗauko cewar saboda matsalar za ta jefar da ɗan takararsu gwamna wato 'yan rufa'i ya shige gaba ake ta wannan magana Ɗan takarar Bola Ahmed Tinubu su kuma gwamnonin APC suna ganin cewa wannan canjin kuɗi da za a yi da kuma wato ƙarancin mai da ake ciki duk an shirya su ne domin ya kawo tasgaro a zaɓar Tinubu ba ma masala al'umma suke batu ba irin halin da al'umma suke ciki a yanzu suna ganin cewa matsin da talaka yake ciki a yanzu zai hana su zaɓi Bola Ahmed Tinubu to kaga kenan wannan kudiri nasu suna yi ne domin ɗan takararsu ya kai ga gaci ba wai ya za a yi a fitar da 'yan Najeriya daga cikin wannan ƙangin hali ba. Babu shakka dai irin yadda shugabanni a halin yanzu suke nuna wato buƙatar kansu ce a gaba da talakawa waɗanda talakawan su ne waɗanda suka zama musabbabin kai su kujerar da suke kai abin mamaki ne. A halin yanzu dai Najeriya na cikin wani ƙadami wanda sai dai addu'a kuma ga baki ɗaya daga ɓangarorin shugabannin kiraye-kiraye baya amfani domin da yana amfani da yanzu an sauƙaƙa wannan matsala da ake ciki kamata ya a ce bankuna su saki kuɗaɗe yadda ya kamata a yi amfani da su domin al'umma na cikin wani hali to masu saurare kun ji dai irin kadamin da ake kai inda shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce a yi haƙuri nan da kwana bakwai zai magance wannan matsala ta rashin kuɗi da ake ciki. Amma dai wannan kalami mun sayan Najeriya kuna da abun tofawa. Shin me za ku ce a dangane da wannan lamari? Mun gode.